bari mu leƙa kasuwar cefuran 'yan wasa inda rahotanni suka tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta psg ta so mu tattaunawa dangane da daukar dan wasan najeriya bito simen daga kungiyar kwallon kafa ta napoli zalika rahotanni sun tabbatar da cewa hurricane akwai yiwuwa zai fice daga kungiyar kwallon kafa ta wato bayamune da ya zawo kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united waɗanda suke kan gaba wajen neman sa. idan muka leka wasanni da aka fafata a yammacin yau kuwa musamman wadda aka kammala yanzu yanzu a gasar zakar nahiyar turai ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen wasan ƙarshe na gasar zakar nahiyar turai ina ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta bayan munich da ci biyu da ɗaya a wasan da suka fafata a filin wasa na santiago biyu a daren yau wallaye da suka fito daga kafan ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid na wato gaba wato vinicius junior wato a kwallayen da suka fito daga kafan yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din wato Joselu wato dan wasan kasar Faransa da a minti na 88 da kuma wanda ya sake zirawa ana minti na 90 wato daya shine ba da nasara wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na samun zagayen kwasan karshe a karo na wato tarihi a karo na 18 a tarihinta kuma tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka fi lashe wannan gasa yanzu haka dai kungiyar ta madrid da ta fafata wasan karshe ne da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund inda za su yi wannan wasa a filin wasa na wembley da ke a birnin london na kasar birtaniya ba zan aura ma 'yata dan iska irin ka ba faru rayuwar da muke yin nan fa ba daidai ba kai karan kanka ka sani wallahi idan wani ya je inda kake wannan magana ya je inda kake shi abin nan, sai ya ɗauka wani shaye-shaye nake iya yar wiwi nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha wallahi in ban aure shi ba mutuwa zai yi baki da hankali ne wani irin mutuwa kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko what no kin gane islam ni kin gan nan ba wai na kira ki don wani abu bane kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu abin da sa na kira ke um, amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ni gaba ɗin ka zo irin ni wa'azi wa'azin da kake nani ni gaba ɗin ba na so kamar ha ba kai kuwa kai ka ce dole sai da mu ya tsaya ya zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure tunda kai ba za ka iya tauyawa ba shine ni na canza na da irin rayuwa this is madness abin da yake shirin aikatawa ba daidai bane